الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هكا أتيق من كراتم للتاف القوائد المطلع في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين الله يجقاس رحمه za mu tashi a shafi na sittin mala yake cewa almithalul hadi ashar misali na goma sha ɗaya da ke bayyanar da yadda ake amfani da zahirin abin da ya zo na nassi yake cewa ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki fil hadithil qudsi a hadisi wanda yake wato kai tsaye daga ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa manzo yake cewa ya tabbata a hadisi wa ma ya zalu abdi bawana ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafi yana kusanta ta da yin salloli na neman lada waɗanda suke ƙari a kan sallolin farilla hatta uhibba hatta kai ga in ƙaunace shi in so shi Fa'ida a idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zama ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake kama abu da shi wa rijlahu <clears throat> allati yamshi biha da ƙafarsa wacce yake tafiya da ita wala in sa'alani tabbas idan ya tambaye ni ya roƙe da wata buƙatarsa la'u'tiyanna zan ba shi abin da ya nema wala in ista'adani kuma tabbas idan ya nemi tsari na kan wani abu da yake so a tsare shi daga shi la'u'idanna zan tsare shi daga abin da ya nemi tsare shi wal jawabu anna hadha al hadith sahih mala yace amsar wannan hadisi ingantacce ne rawahu al-bukhari fi bab at-tawadu tawadu imam al-bukhari ya rawaci wannan hadisi a babin kankan da kai rashin girman kai da risnawa ga Allah da kuma wato anin girmamawa da kaddarawa ga bayinsa na kwarai. Asamin wa wanda yake shine babi na wato ainihin talatin da takwas min kitabin riqaq a cikin wato bangaren da mana imam bukhari ya ce kitabin riqaq ya kawo kuma babuka a ƙarƙashinsa waƙad akhadha salafu ahlus sunnati magabata sun yi riko ma'abota sunna wal jama'a da dandazon mabiya abinda manzo ya tafi ba al'umma a kai, bi zahiril hadisi da zahirin wannan hadisi mabayyanin abin da ya fito fili na wannan hadisi sun yi ruku da shi wa ajrahu ala haqiqati suka tafiyar da shi a bisa haƙiƙaninsa walakin ma zahiru hadal hadis amma da aka ce sun tafi akan zahirin nasa shi me zahirin wannan hadisi a fahimci me zahirin a kuma fahimci abin da suka tafi akai din na zahiri din hal yuqal mala yace za a ce ne inna zahirahu mabayyanin wannan hadisin anna Allah ta'ala Allah madaukaki yakunu sam'al wali yana zama jin wanda yake kauna Allah ya rikide ya zama jin wanda yake kauna za a faɗa haka wa basarahu ko ko za a ce ya zama ganin wanda yake kauna wa yadahu ko a ce ya zama hannun wanda yake kauna wa rijlahu ko ko za a ce ya zama kafar wanda yake kauna ko ko wannan magana jingine ta za a ce ba haka za a faɗa ba au yuqal ko ko cewa za a inna zahira hu mabayyanin wannan hadisi anna Allah ta'ala yusaddidul wali haƙiƙa Allah maɗaukaki yana datar da wanda yake ƙauna fi sam'ihi wajen jinsa ba zai ji abin da ba alkhairi ba ba zai kai jinsa ya saurari abin da ba alkhairi ba wa basarahu yana datar da shi wajen ganinsa duk inda ka ga kai ganinsa inda aka buƙaci ya kai ganin ko yana duba qur'an ko yana duba hadisi ko yana duba wani abin alkhairi wa dahu haka kuma wato yusaddiduhu fi wa yadihi wajen hannunsa cewa ina datar da shi hannunsa ba zai dauki abin da ba nasa ba ba zai dauki wani abu sai alkhairi ba zai kai hannunsa ba sai abin da yake haƙƙinsa wa rijlihi ko ko a ana nufin Allah yana datar da wato ainihin wanda yake kauna ta wajen amfani da kafarsa ije inda ake so yaje yi tattaki ita makaranta yi tattaki ita masallaci yi tattaki ita wajen wa'azi da abin da ya kama da haka bi haifu ya kone idraku ta yadda zai zama wato riskarsa ga abubuwa wa amalihi lillah da aikinsa duk da yake yi ta yadda zai zama wato bi haifu ya kone idraku wa amalu riskar abu da aikin bawa zai zama yana yin su lillah dan Allah duk abu da zai nufa ya zama dan Allah yake wa billah kuma yana mai neman taimakon Allah akai wa billah kuma yana tafiyar da abin a bisa tsarin bin abin da Allah ya ce haka ake nufi a ce wannan magana ita ce zahirin hadisi ko kuwa ɗauko waccan magana ta farko a ce Allah ya rikide ya zama jin bawa ya zama ganinsa ya zama kafarsa tafiyarsa ya zama hannun ɗaukansa mala ya ce wala ba annal qawlal awwal laysa zahirul kalam babu ko kokonto magana farko da ke nuna a ce bawa ya rikide ya zama jin bawa ya zama ganinsa ya zama wato anin hannunsa kafarsa yace ba shine zahirin wannan magana ba ba shine mabayyaninta ba bal wala yaqtadhihi al-kalam ce a samsan ma maganar ba ta kunsa haka liman tadabbara al-hadith ga wanda ya tsaya tsaye ya kai ya kawo ya fahimci hadisin sai dai in wanda a ruruma zai bi fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhayn a cikin hadisin akwai abin da yake hana ai wannan fahimtar ta farko gurbatacciya ta fuska biyu yace alwajhul awwal fuska ta farko annallaha ta'ala qala haƙiƙa Allah madaukaki ya ce wa ma yazalu abdi ba na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil ina kusanta ta da yin nafil fil sallolin da ba na farilla ba hatta uhibba har in ƙaunace shi bayan ya faɗa haka wa ƙala kuma Allah ya ce wala in sa'alani tabbas in ya tambaye ni utiyannahu zan bashi buƙatarsa wala in ista'adani kuma idan ya nemi tsari na u'idannahu zan tsare shi fa athbata abdan wa ma'buda a cikin hadisin sai Allah ya tabbatar da akwai bawa akwai wanda ake bautawa ba abu ɗaya bane wa mutaqarriban wa mutaqarriban ilai da kuma mai kusanta da wanda ake kusanta ya faɗa haka wa muhibban wa mahabuban ya faɗa akwai wanda yake ƙauna wanda shi ne Allah yake kauna bawan nan nasu da wanda ake ƙaunar shi bawan wasa'ilan wa mas'ulan ya faɗi mai tambaya mai roƙo da kuma wanda ake roƙa wa mu'tiyan wa mu'ta ya faɗi mai bayarwa ya faɗi wanda ake bawa wa musta'izan wa musta'adan bi ya faɗi mai neman tsari da abin da ake neman tsarin da shi wa mu'izan wa mu'adan ya faɗi mai ba da tsaro da wanda ake tsarewa fasiyaqul hadithi zubin wannan hadisi ya dullo ala thnaini mutabayinai ina nuni akan abubuwa biyu mabambanta juna bawa da Allah wanda yake na koli da na ƙasa to hadisin yana nuni akan haka kullu wahidin minhuma ghairul akhar kowane ɗaya daga cikin su ba shine ɗayan ba Allah ba bawa bane bawa ba Allah bane wa hada yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar so fil akhir wannan sai yake nuna cewa ba zai yi ba ka dauki wato a ce ɗaya daga cikin su ya zama siffa ta ɗayan tunda ya ce zan zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi to abubuwan da suka zama mabambanta juna ba da za a ce ɗayan ya riki ɗaya zama siffar ɗayar kuma an fahimta hmm. shi abin ba zai yi bane au juz'an min ajizayi ko a ce ya zama wani sashi daga sassan ɗayan tunan an ce jin bawa ganin bawa ai ba bawan ne duka ba hmm. to a ce kuma Allah da ike mabambanci da bawa ne ya zama wani sashi na wannan bawan abin da ba zai yi ba ne, kwakwalwa ma ba za ta karba ba hankali ba zai yadda ba alwajhu thani ya ce fuska ta biyu anna sam alwali ji na wanda ake kauna din nan bawa wa basarahu da ganinsa wa yadahu da hannunsa wa rijlahu da kafarsa kulluha awsafun dukkanin su waɗannan sufofi ne au ajza'un ko wani yanki yanki ne fi makhluq a wanda aka halitta hadisun wanda yake farare ba da Allah mai kun bayan da ba shi ma wala yumkin la ayi aqil ba zai baga dukkan wani mai hankali an ya fahama a cewa ya fahimci annal khaliq al awwal mahalicin da shine na farkon da alladhi laysa qablahu shay babu wani abu kafin sa Allah yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluq a ce kuma shine zai rikide eh, ya zama ji ya zama gani ya zama hannu ya zama kafa na wanda aka halitta shi kwabar ai ta isa bal inna hadha al ma'ana tashma'iddu minhu an-nafs shi kai wannan ma'ana wato rai zuciya ma tana kyankyamin sa an ta tasawwarahu a ce wai ta dauki wannan hoton ta sa a cikin kwakwalwa wa yahsiru lisanu an yantuqa bihi harshe ma yana gazawa da ya faɗi haka yana kasa faɗar haka ba zai iya faɗa ba walau ala sabilil fard wa taqdir ko da a ce ai aje an yadda a kaddara haka ne ma ba za a ba haka fa kaifa yasugu an yuqal ta yaya ma zai dace a ce annahu zahirul hadis wannan magana ita ce mabayyanan hadisi alƙudisi wanda yake tsarkakakke tafiye daga Allah wa innahu qad sun rufe an hadal ma'ana ce wai in an ce wannan ma'anar ba daidai ba ce wai an ɗauki hadisin daga ma'anarsa ta asali subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka godiya ta tabbata gare ka kai kadai ka cancanci godiya la nuhsi thana'an alayka ba za mu iya kididdige yabo gare ka ba anta kama afnaita ala nafsika wai da kai yabi kanka da kanka saboda haka wannan magana mai nuna cewar Allah zai rikide ya zama jin bawa ganinsa hannunsa kafarsa ba daidai ba ce saboda Allah daban bawa daban a abin da ake nufi zai datar da bawan nan a ganinsa zai datar da shi a jinsa zai datar da shi a tafiyarsa zai datar da shi a hannunsa ba zai yi wani abu sai wanda yake Allah ya yarda da shi wanda ta dalilin haka Allah zai ƙaunace shi in ma ka kalla ai magana da ake bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yin na filfili ba da zama shi ya zama ni ba da yin na filfili kusancin kayi abin da yake so shi sa sai ya so ka sai ka zama kana tafta shi ko da ake cewa wani ai na kusa da wani ne ba sai yana nufin ce kullum suna tare a liƙe tare an fahimta ko to wannan duk abin a tsaya a fahimci haka ne yace wa idza tabayyana butlanul qawl awwal idan ya zama bacin magana farko ta fito fili mtina'u da kuma wato hanuwar a fade ta ta ayyana alqawl thani ya zama lalle a ce magana ta biyu ita ce daidai wa huwa anna Allah ta'ala ita ce magana mai cewa hakika Allah madaukaki yusaddidu hadal wali yana datar da wannan bawa da yake kauna waliyinsa yana datar da wato anin yana datar da waliyinsa bawansa da yake so yake kauna fi sam'ihi a jinsa wa basarihi da ganinsa wa amalihi da aikinsa bi haitu ya kono idraku ta yadda riskarsa ga abubuwa bi sam'ihi da jinsa wa basari da kuma ganinsa wa amalihi da aikinsa biyadihi da hannunsa da yake wa rijli da kuma wato ainihin kafarsa da yake tafiya da ita kulluhu lillah ta'ala zai zama duk abin da zai daga cikin wannan abubuwan zai ne dan Allah madaukaki shine da saboda Allah yake masa ikhlasan ina mai tace abin ga Allah wa billahi ta'ala isti'anatu kuma ina samun taimako daga Allah ma'ana ina neman taimakon Allah akai wa billahi ta'ala shar'an kuma ina yin abin a harkar tsarin Allah bisa dokarsa da ya tsara wattiba'an da kuma biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa Mulahu, lahu zalika kamalul ikhlas ta dalilin haka sai zama ya samu cikar yin abu dan Allah wal isti'ana ya samu neman taimako daga wajen Allah wal mutaba'a ya samu wato biyayyar abin da manzo ya zo da shi wa hadha ghayatul tawfiq wanda a shi dama makurar dacewa gabawa wa hadha ma fassarahu bihi as-salafu kuma wannan shine abin da magabata na kwarai suka fassara hadisin da shi wa huwa tafsirun mutabiqun li zahirin lafzi kuma fassara ce wacce ta dace da mabayyanin lafazin hadisin muwafiqun li haqiqati wacce ta daidai da haƙiƙanin hadisin muta'ayyinun bi siyaqihi kuma wanda zama lallai a bisa zubin hadisin a tafi akan haka walaysa fihi ta'awil ba wani waskatar da magana daga yadda take a ciki wala sarfin babu kautarwa lil kalami game da maganar hadisin an bahiri da gama bayyanin abin da yake nunawa walillahi alhamdu wal minna yabo da wato baiwa ta tabbata ga Allah shi ya mana baiwa muka fahimci haka to wannan shine abin da malai ambata mana masu ɗauko wani hadisi ce to to ku da kuke cewa Allah ba zai zama in bawa ya kai makura gurin binsa ya zama wato anin gauraye da bawan ba to ai ga ma hadisi Allah ya ce zai zama jinsa zai zama ganinsa zai zama hannunsa zai zama kafarsa sai ce a wannan fahimta da kai gurbatacce fahimta ce ba yadda za a yi wanda ba fararre ba irikide ya zama fararre ba yadda za a yi fararre irikide ya zama wanda ba fararre ba ba zai yiwu ba kasashe gajiyayye ya rikide ya zama shine cikakke wanda wato tawaya ba ta samunsa ko wanda tawaya ba ta zauce kuma ya fada ya zama wato anin cikin wanda tauyayye ne wato kasawa tana tabbata tabbata gare shi saboda haka abin da ake nufi idan ba wa isai da yin abin da Allah yake so bayan sallolin farila ina la filfili to zai dace da Allah ya bashi dace a jinsa duk inda kaga ya kasa kunne to ko yana jin Qur'ani ko yana jin hadisi ko yana jin maganar wani magabaci na kwarai alkhairi yake sauraro duk inda ka ga ya kai ido to ko yana duba qur'ani ko yana duba hadisi ko yana duba wani abu na kwarai wanda yake an yadda ya kalla tun da ga ya kai hannunsa to nasa ne ko haƙƙinsa ne ko ya cancanta ya sa hannu a kai haka za ka tar in tafiya ce da ka ga ta ka ina zuwa a masallaci za ina daga ina a daga makaranta nake abin da Allah ya yarda da shi za ga shi yake da kafafus to wannan shine abin da ake nufi in bawa ya kusanci Allah da yin nafilfili to zai datar da shi shi kuma da yin abin da yake so zai taimake shi akai zai agaje shi to wannan shine abin da hadisi yake amma ɗaukar hadisin kawai a fahimce shi fahimta bai bai wanda harshe larabci baya goyon ba haka hankali baya karɓa haka dalilai na shira ba su tabbatar da haka ba to wannan ba daidai ba Allah ya samu dace Allah ya saka malamin da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk